تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون gefen jikinsu suna yin nisa daga shimfiɗinsu waɗanda suke barci a kansu suna barinsu su fuskanci Allah suna kiransa a cikin sallolinsu da sauran abubuwansu suna masu tsoron azabarsa suna kwaɗayin rahamarsa suna ba da dukiyoyinsu waɗanda muka basu saboda Allah